إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكثر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaba da karatunmu a wannan littafi da tarin albarka na khulukul mu'min na sheikh dr mustapha murad babban malami a kulletu da'awa a jami'atul azhar a wanda muke gabatarwa nan masir kitabu suna alaman hajji salafiya a unguwar dugwal garin biyu jihar borno a kusan muna daren lahadi a daren 24 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in ta zo daidai da daren 25 ga watan 8 watan agusta miladiyar shekara 2019 mun yi karatu tuka saba'in cikin yau shi ne karatu na saba'in da ɗaya insha Allah ta'ala muna cikin ɗabi'a ta sha shida cikin ɗabi'u kyawawa wanda ake wa laƙabi da al'izza izza wanda ajiya mun shiga wannan babi na izza mun karatu mun karatu kare sun kai uku a wannan babi na izza yau za mu tashi jiya mu yi bayanin izza yadda ya dace malami ya mu'amalanci manyan mutane wa masu mulki ne masu kuɗi da sauransu a yau za mu tashi babu zulli sabubban kaskanci don dama kishiyar izuwa shi ne kaskanci kaskanci kuma shi ne reni an gane ko idan ce a zullu kaskanci yadda Allah ya faɗa a cikin suratul baƙara وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بكلها وكفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم wa duribat alaihim zillatu wal maskana zilla shine kaskanci asbabu gul sababban da yake sa mutum ya kaskanta jiya a karatun mu na jiya mun ji yana daga cikin ya mala ya mana bayanin izza kada mu ya zanto malalaci amma kuma ya taka mana birki kada mu ya fake da izza ya jajibo rikicin da ya fi karfinsa an gane ko to shine yau kuma menene sabubban kaskanci asbabul zulli sabubban kaskanci shine darasin yau waye ga sabotan ne wani yana canza layi ne ka bar shi kawai a inda yake ka bar mana wuta ɗaya nan yawa sabubban kaskanci an gane ko yadda akwai hadari kan yau dama jama'a sai an kai Eh, sabubban kaskanci me yake sa mutum ya kaskantu sai malaka lil izzi daribatun man lam yadfa'aha dafa'a daribatan kulli malaka yake lil izzi da izza daribatun izza tana da ne haraji izza tana da ne haraji man lam yadfa'aha wanda bai bada wannan harajin ba Hizza tana da haraji su bar wutan nan wanda bai bada wannan harajin ba an gane ko wanda bai bada harajin ba da fa'a a masa zulli zai bada harajin ne kaskanci ta abinda malin ba wasu yake cewa wanda bai shari masallaci ba zai shari gidan giya an gane ko to kaga shi idan haraji idan mutum bai ba da harajin izza ba to zai ba da harajin kaskanci idan mutum bai yi kokari ya zama mai izza ba to zai zama mai mai kaskanci wannan ka'ida ce wa kama kamar yadda anna batal izzi lalle harajin izza da'u ta'at bayar da abubuwa na ta'a wa tarkil munkirat munkarat da bari ne miyagun abubuwa an gane ko eh, ma'ana wannan shi ne babban haraji yi ɗa'a a nan bin doka da oda in kana son ka zauna da allah lafiya ka bi shi ba za ka sha bugu a kabari ba ba za a jefa ka wuce ba in kana son ka zauna da hukuma lafiya ka bi doka shi na fata an gane shi ne harajin Eh, harajin abinan izza shine ada'u ta'at bayar da abubuwan da suke da'a abinda jin Allah ne sai yi su wa tarkul munkarat da bari miyagun abubuwa sai na uku wa bazulun nafsi ka ba da kanka ka ba da ranka don Allah ka ba da ranka don addini wannan fi su da ba da abu mai tsada a rayuwarka ka ba da kanka ka ba da ranka ka ba da ranka sadaqiyatun li hada din don sadaukarwa game ga wannan addini ka ba da ranka don sadaukarwa ga wannan addini addinin Allah shi ba fa inna daribata dhulli lalle harajin kaskanci hubbu duniya shine son duniya duk wanda yake duniyar kawai yake so ba ya son lahira to zai kaskanta ta. yanzu wanda yake son duniya kadai ba ya son lahira ba su ne a prison ba shi duniya kadai yake so bai damu da lahira ba sai saka za a kama shi ba zai prison ba sai zai fashi sai a kama shi ba shi ne prison ba da zai zama kidnapper ya fada hannu a kama shi ka duk wanda duniyar kaɗai yake so to zai iya sauka a kan hanya sai duniyar da lahiran su lalace ko da ka ga wani don siyasa ya kare wani me yasa ya kare wani don a baki kuɗi mai ya kai wancan inda shi ma aka kare su ta je neman kuɗi wannan ke sai mala ya ce a wannan shi ne ka'ida shi da son duniya wa ya maut da ƙin mutuwa kuma mutuwa dole za a yi wa tarkul a da barin ƙoƙari kazar kazar don ciyar da addini gaba barin jihadi fa sababu gulli sababin kaskanci wal hawan da wulakanci alladhi wanda asaba al muslimina wanda ya samu musulmai a yau ibadatul mali bauta wa dukiya ibadatul mali bauta wa dukiya me yasa take zina kudi take so me yasa yake fata kudi yake so me yasa yake karta yake tata ta kuɗi ka a son duniya da bauta wa dukiya wata alluka bin duniya da da duniya wata ba'u shahawat da bin abubuwan sha'awa ƙala alaihi salatu salam manzo Allah tsira da aminci yace idza tabaya'tum atun bil'ina. واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد الا سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم ابدا حتى تراجعوا دينكم أظن annabi النبي إذا tabaya'tum إن ذاك ku yi cinikayya bil ina cinikin ila ba shi da eh, dunkulallen fasarar hausa sai dai maka definition nashi definition nashi ya kama ka on the line na biyu da baya atun ila kuna ganin wurin cinikayya na ila bai'ul ila hu cinikin ila don haramun ne shi cinikin ma'anarsa an a sil'atan ila ajalin ثم يشتريها في الحال بثمن أقل وانا شنو definition ماشي من شنو الإينة شنو أن يبيع يصير ده في الأدن يصير ده مين كايا إلى أجل زوى مين وان لوكتش باشي كينا زاد يا وان لوكتش ثم يشتريها ثاني يسيدة في الحال أتاكي أهالي sai samanin akal da kudin da yake kasa da haka wato cinikin ƙila shi ne in sayar maka abu bashi take kai kuma a lokacin ka sayar min kudi a hannu da ƙasa da kudin da na sayar maka yanzu misali sai ka zo ka ce nawa zan sayar maka wannan waya sun suka fa dubu goma ba yau muna eh, daren 25 ga watan agus ba sai ka ce 25 ga watan septemba wata daya za ka biya dubu goma sai mu rubuta ka ke yanzu ba na baka ba sai ka ce to kai ko nawa za ka sai waya ni da na sai maka sai in ce dubu biyar kuɗi a nan sai irga shaf shaf shaf dubu biyar ɗin baka wannan shi ne cinikin ina an gane ko yanzu ai dabara kawai na yi ina so in baka bashin dubu biyar ka biya ni da ruwa dubu goma to sai muka sa wannan don mu yi wa Allah ɓadda sawo Ko gwanda ma ka ce in baka bashin dubu biyar za ka biya ni dubu goma duk da haramun ne bala'i ne to amma bai kai haramcin wannan ina da muka ba kinan da muka yi mun rena wa Allah wayo ne. Ko yau ga ma'aikata suna yi. musamman ma mata za ka ga yanzu misali matarka ta aiki kana son kuɗi ka sai kayan miya da wasu hidindimu na kajin abinan eh, kaji da lejego za ka ci shi kenan in ka za ka ci ba ka wurin ka sai ka ce to yanzu abin da za a yi ga zani na kodifo misali zan ba ka bashi babban kodifo za ka biya ne ƙarshen wata dubu goma sai ce to na saya sai kuma ta ce to ka sake sayar mu <laughs> sai ta ce to sai su ciniki sai saya dubu bakwai ko dubu shida ko dubu takwas sai ta kirga kudin a hannun a wato sage din ba ba wai kayan ba ne kayan da an sa don sawu ne amma ana son ba ne farin kuɗi in da ruwa ko wani shine cinikin kila shi yasa annabi hana bai'ul kali bil kali shi yasa in ma kana da matsala ka zo wajena in baka bashin zani a dubu goma za ka biya ni karshe wata to shi kan ya ko ka ɗauka kuma gaje ka tsaro wani ko dubu ɗaya ne wani ya rage maka amma ba wani sai na ba su ba kun fahimci wannan to shi ne an da ce idan kuka yi cinikin da ake kira tsina ɗaya kenan wa akhaltum aznabal bakar kuka kama jelan shanu wa akhaltum kuka kama aznabal bakar jelan shanu uh, on the line na uku akhadtu aznab al-bakar kama jelan shanu yana nufin kawai aita ciwo wa'ai wa'ai kawai aita ciwo kinayatun kinayatu an ta'alluqi bid dunya kamar mutum ya rike duniya kadai in dan boko ne kullum file kawai ke office kullum kawai in dan kasuwa ne kullum kasuwan kwaya kasuwan kaza kasuwan kaza shi kullum ba abin da ya sa a gaba sai neman duniyar su, in manomi ne kullum gona damuna yana karewa noman rani babu shida lokacin da zai je karanci addininsa da ji Allah ya ci annabi ya ce ne wa khasum aznaban fata wa mul jihad fi sabila kuma bar jihadi illa sallallahu alaikum dullan sai Allah ya turo ku me kaskanci la yarfa'u ankum adad abadan ba zai dauke muku kaskancin ba har abada hatta o'jina, kuma har sai kun dawo zuwa ga addini kenan me yake kawo kaskanci cinikin ruwa kuna kawo kaskanci duk wanda koya ya kai ga kudin ruwan daga baya zai iya tsaya cewa me yasa ne bankunan Najeriya ko da yake suna ta tsaya cewa sai kana tare da banki lamin lafiya sai ga an canza maka suna kuna tare ka ba in daga an canza masa sun ka je ga wani abu intercontinental daga ba an zo an ce aske an zo a wani banki sky daga baya zama ya polaris kolari polaris a ce ka za ka gaza diamond diamond ma yanar gazon aske? habib ya zama kifta sai eh, akwai bankunan da sun zo sun harhaɗu ne suka ba da jarin da ake so to kai sai me yasa ka hada hannu wannan shi dai ba zai iya ba me yasa ba zai iya ba ya kare me yasa ya kare kudin ruwa ba asali diamond din ma ya asali kun gari saboda haka galibi abu ne yake karya bankuna fitar da tsarin bashi da ruwa akwai basukan da banki za ta bayar ta ci riba ba sai da ruwa ba suna nan da yawa ai irin su ne jaiz ba take kanta kuma tana ci gaba irin da irin irin su bankuna su microfinance suke yi kuma suna ci gaba akwai harka ta jaiz ya halatta yanzu ya halatta in gina gida miliyan biyu na kashe in ba ka gida ta miliyan biyu da rabi ko miliyan ko miliyan biyar ko goma akan za ka riga bani ba a riga cirewa kuɗinka ko mako mako wata wata ya halatta amma in ba ka farin miliyan dukan ka gina gidan ka zo ka biya ni ya ji aka da shi da kuɗin ba yake an gane ko to shi yasa annabi yake cewa shi na bune ke kawo shi eh idan kun yi cinikin ruwa kuka kama jelan shanu ma'ana kuka shagala da ciwo an gane ko ko bar jihadi jihadi ana yana da faɗi jihadi yana iya ɗaukan yaji jihadi yana iya ɗaukan ilimi yanzu jihadin yanzu na ɗan najeriya ilimi eh abin ke yake nufi idan muka shiga cinikin ruwa muka shagala da noma da ciwo an gane ko to muka bar jihadi muka bar ilimi ilimin addini jihadi ilimin boko fa jihadi ne mu tura yaranmu musulmai soja shi ma ne jihadi ne to in ba ku tura yaran ku ba ba sai a kaskanta ku ba eh ah, yanzu ba burakai karamin kauye ba ba a tada dabuwa ba ba a tada abuna baza ba ba a tada mubi ba ba a tada goza ba amma shi buratai din nan gidajen jugal na jugal unguwanin da fi buratai ba to me yasa buratai na har zana har da bariki da kwarya bariki don ba su bar jihadi ba sun samu tukur buratai <laughs> an gane ko wato duk abin da za ku yi to kar ku yarda ku bar jihadi wanda jihadi ilimi ne da ko ku zama wasu a kasar ku ba Allah zai saukar muku da kaskanci da suka dubi irin wayannan arnan biron me yasa suke abin da suka ga dama suna da wasu manya ne a kuma su ba kuma da tun da an shafe garin ba da tun da an shafe garin an gane ko to shi ne kenan abin da yake nufi a yanzu mu ɗauka misali akwai malamin da ya tsaya sharhan hadisin nan lokacin da ake matsalar boko haram wato asali a shi kalmar jihadi yana da faɗi akwai struggling din akwai kuma neman ilimi yace yanzu idan ka duba dubi rayuwarmu na yau sai ga mutum ya zo na ƙauye a ce masa wutan ne da kaɗan a bar shi haka kawai duka haka ne an gane ko a wato abinda yake faruwa idan ka duba za ka mai da hankali za ka gane wannan matsalar da muke ciki ka duba wani ce zauna mai kudin kauye ya riga ba da bashi da ruwa a ƙauyensu shi da yaransa daga noma sai kiwo bai sa su makarantar boko ba ka san ƙasƙancin ba sai ka zo ga an tsaya an yi noma misali an samu buhun wake buhu ashirin buhu goma buhun wake buhu goma buhun masara buhu ashirin shi shi na sa sai kai ɗaya a ne fari fab ba lafiya ya ɗauko shi a sashi asibiti eh, eh kawai sai mutum a ɗauko shi ta asibiti a abon ne a kalinin ne an kawo shi za a duba ta to wannan aikinsa babba ne ana neman dubu ɗari uku ga an ja sai da wake buhu goma dubu tamanin abin da aka yi wata shida ba ana noma masara an ja sai dubu shida shida buhu ashirin dubu ɗari da ashirin ta buhu tamanin dubu ɗari biyu sara nawa dubu ɗari sai shanun da aka yi huɗa da shi ma a ja haɗa duka a siya da za a ba wa likita da rawar jiki ma kuna roƙon likitan sai likita ya shiga awa daya zuwa awa daya da rabi ya fito yana gyara wuyar shi ya ci kudin an gama siyasa ko ba ka bane lamarin ya lamarin ya amma yanzu a su din ana noma din ana sa yaran su yi karatu a gina asibitocin ba asirin su a da ba shi da abinda annabi yake faɗa shi ne Allah zai sauka muku kaskancin da ba zai zare ku daga ciki ba kun ta zuwa ga addinin kaga mutum ya daɗe yana kasuwa shi kenan daga baya kawai jinya ya ja zubar da shi a sai da wancan gidan likita ya cinye a sai da wancan gidan haka ba jiki ya kare sai kuma ya mutu bai bar wa dangi komai ba kuma abin da galibi manya-manyan masu kuɗin ba su sani ba alal akalli kai ɗan kasuwa ne kayi kuɗi ka su yi karatu wasu zama sojoji wasu zama likitoci wasu zanto lauyoyi kaga wanda ya zama likita sai ka gina masa asibitin private abin matsalar jiniya gida ba shi kana kuna da ka maganin shi ba duk wanda ya taɓa ku kuma ga lauyoyi haka yanzu rayuwar yanzu ake yanzu ko da manya da kake jin su a ƙasar nan yanzu ba wai dole bane yaran su gaje su mu problem namu dole da an ka ya gaje ka wai ga maka dole sai maka dole yanzu ko da tiwa burafai tsamani ga duk yaransa sojoji ne ko yadda za ka yi su makarantar koyon tukin jirgi a kowane za ka yi su haka falaba ya yi abin jama ake yayi rarraba kafa ake saboda haka shi ne abin da hadisi yake karanta da ilimi shi ne babban jihadi yanzu a rayuwa ilimi shi ne babban jihadi a rayuwa yanzu ah, a ɓangarori abubuwa da yawa na rayuwa suna abubuwan da ake cin karo da shi da za ga idan ka je wajen fulani a wuraren da ake wulaƙanta su sun tara dukiyoyi kawai suna miliyoyin kudi suna daji duk wanda ya so zai ya buge na bugewa ya kwashe mai ya gaba ana so a mayar da abin na zamani a zo da tsarin riga tun da ga ɗan kudu sun ki akwai albarka a cikin da ɗan arewa zai mora ɗan kudu sun ce ba za su ba don za a yi hanyar da makiyaye na za su samu arziki ba kaɗan ba su kuma a cikin makiyaye wanda ba su waye ba su ce mu fa a bar mu yi ta yawo sai ta yawo ana karkashe su ana kaskanta su to shine abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta da mu yanzu mu duba duk matsalar mu babban kukanmu a nan sadon borno musamman a nan biyu babban mu rashin makaranta na jami'a amma a karamin lokaci tukur ya kawo ta hanyar jihadi na ilimi don jahilai ba zai kai matsayin da cewa ya kai wanda kaga a ƙaramin lokaci yanzu akwai a attajirin da ya isa ya ka irin wannan makarantar ne damshi da ya kawo irinta Allah ya kan shi zai ka ba wanda su a Maiduguri din da a ce ana saya ma za su saya su kai su wannan a maka duba da shi a ɗan ƙaramin lokaci kawai ya sami ya sami ya ce a kawo kuma ta da eh, aka kawo aka kawo ƙaninta eh, aka ta a ɗan lallaba aka fi a kawo a babban aka sami na eh, ko na farko ne na aka dan nana shi shekara daya abin da sai aka yayin shi aka ji a dauki wannan burbuna akai inda aka yi da shi abin da annabi yake karantar da mu hatta tarju turaji ujina har kun koma zuwa ga addini kuma kowa ya sani da aka ɗauki wannan harkar tsaro aka ba wa shukur buratai da suke shi ɗan yankin nan da ba mu samu soji ba samu soji amma in ba aka da dukkan mun da kasuwa za mu bom yana tashi ba sai mu shagudu gudu ba to shi abin da annabi ya faɗa wa fi ruwatin a wata idan bannan nasu dinar idan mutane suna rowan dinari banna rowa wa ma huwa alal ghaibi bi sai annabi sallallahu alaihi wasallam game da gaibu ba marwaci bane idan bannan nasu dinar idan mutane eh, idan mutane suna rowan dinari wa dirhami da dirhami ka baya obil ina suka yi ciniki da ina menene cinikin ina cinikin ruwa suka yi ta ciniki da ruwa da kuɗin ruwa suka yi ta ciniki da kuɗin ruwa a wataba o aznabal bakar suka bi jelen shanu wa'aye wa'aye a rika kora dabbobi wa tarakul jazu suka bar jari fi sabila don Allah an zalallahu bihim bala Allah zai sauka musu da bala'i falam yarfa anhum ba zai dauke musu ba a tayi raji'u dinahum har sai sun koma zuwa ga addinin su abu dauda ya rawaito a sunan bai haƙi ya kawo ahmad ya kawo sabrani ya kawo shi yasa in kaje wasu kafa ta akwai makiyaya amma za ga suna karatu yayan suna karatu su makiyaya ne amma suna da manyan a sojoji suna da manyan lauyoyi suna da manyan a kaza so shi ne babban jihadin da muka bari kuma galibin shi abin da ya bambanta mu mu kudu da arewa mu kudu da arewa shi ne babban abin da ya bambanta mu mu mun tsaya sai dai mu yi ta harkar ƙodagon ba mu damu mu shiga gwamnatin a dama da mu ba shekwa za ga su manyan su duk wani ladabi ne za su yi wa shugaban ƙasa da nasu ne da ba nasu ba su su kai abun amfani wurinsu mu ko ɓangaren mu na arewa ba abinda muka iya yi sai zagin waye a zamanin IBB muna ganin babu azalimi irin sa namu ne amma mu da su muke zage shi a baka ya zo mu da su muke ta zage shi gullog ya zo ko muna zage sa su suna yi obasanjo sun zage har aduwa ya zo mu da su duka mai hanjin roba buharin ko ya zama ta buhariya matsalar mu kenan mu sai dai mu rika zagi abinda aka san ɗan arewa ke yanzu da su zagin shugaba ko da nashi da wuya kawai kana iya ganin wani arna arewa za ku zo za ku zagi gwamnan ku da shi a kashin ne ya gabata ba sai ku zona da kai da shi ku zagi kashin amma da kashin din wani arna ne ba za zaga da shi ba yanzu gwamnan nan yanzu da ake yake kokari masu ai ba son shi suke ba saboda haka dan arewa sai ya waye musamman malam bahaushe na taba wannan rubutun bai daidai ba musamman malam bahaushe shi yasa za ga siyasar kano yana da kakwakuya da yawa in siyasar ya tashi kamar yaki a kan matsalar ganduje da abba gida-gida babu zagin da ba a yi wa buhari ba ta gana can ba su ne a gaban shi ba kuma da ya tashi minista har biyu ya ba wa kano don ka yana kaunar yanki mu shi ne matsalar kuma ko mutum ne matsalar nan fa gaba ɗaya ba wai sai shugaba ba ko masu kuɗin mu ne mu talaka mu dai mun iya zagi da zarar mutum ya gudu sai mu ce a matsafi ne shi ne matsalar mu mu yi mu ɗan shi kashe kanmu a ce matsafi ne a ce eh, gyanne a ce kaza zunzurutun kashi da hasada ban bar kanmu to shi muke da matsala a Najeriya ba kaɗan ba ka duba da aka bawa fantani minista kuma tashin kiyama za yi ba a arewa ba gargagar za ga masu zagin shi ma a arewa sun fi na kudu yawa wanda kuma eh, a taraba dole in hazumi ya yi gwamna mataimakin shugaban ƙasa buhari din fasto ne ba wasu ba da fasto ne amma yayi za a bashi kaza yayi kaza ya kaza biya masjidun nur sun shirya walima na taya shi murnar samun wannan matsayin a abuja da ta je yi jawabi fashewa da kuka ya ce ya za su tsaya suna taya shi murna ba nauyi aka sani shi ba jarabawa ne babba da ce in bai soke amana ba zai fada fushin allah ne kawai ya fashe da kuka wasu sun ji su a kawo dan eh, jiya mai fitsari a tsaye yanzu da ministan na communication din nan da an dauki wani obi ne aka bashi shi kenan za ka ji wannan ihu ba kun mu yan arewa nan matsalar wannan maganar ya rubuta ya kare ta eh, wasu ne suka rubuta don su faya kamar ya yi azarbabi shi ne ke wallahi shi bai rubuta wannan abu ba Eh, saboda haka wannan shine matsalar mu kenan matsalar mu babba shi sa na ga wani ya tura wani hoto da fararen fata wani yana hawan bishiya wani yana tura shi don ya hau da bazagen fata ko ta gefe ɗaya ɗaya yana hawan bishiya ɗaya yana jawo <laughs> ba da yin fata yanzu nan da ya ji za ba ka wani abu zai je sare ka saboda gunga wannan sai mun gyara wannan matsala ba ruwan dare ne a arewa ba a magana ɗan ɗariƙa ba a magana ari sunna ba a magana ɗan ne. kowa dai galibin mu haka ne akwai nazari ba ma galibin mu haka ne shi yasa ga yau sai mun yi wayo mu zagi su IBB mu zagi kaza to su din kuma su suna zagin su ba sun janne kole kole mu zauna na mai nazari dole mu zauna mu yi nazari daga ga wani yanzu sai ya rubuta hoton yar addu'a Allah ji dan yar addu'a zamanin yar addu'a siminti buhu ɗin kaza fulawa buhu kaza fetur kaza ko ba gaba kaza kaza sai ya kawo buhari ko ya gage shi fa ai kazalika qultum min qablu ai buharin ma ana nan sai wani ya zo ku zage eh, sai wani ya zo ku yabi buharin mu ba ma sanin mutuncin namu ai ba mai a mai eh, eh, lokacin eh, mai naira saba'in da suga a shinkafa dubu biyu da ko dubu hudu da ko nawa na ya yi ta sai a yi ta kawo wanda kuma ba zai tunani yanzu zala ta hau ba shi ne ta koma baya kuma lokacin da pdp ta kalbi mulkin tun a 99 bayan rasuwan abarta da shekara daya bai na abubuwan da kake irga na wani mintin ba 800 ne ko ne <laughs> sai ka koma can kuma ka duba su kowane barna suka yi kuma rayuwa ne dama duniya ne yana dada kusantowa komai yana dada tashi sai dai samuwa yana karuwa don za ka yi ka duba a zamanin da simintin take 800 ɗin ba ka yi gini ba a zamanin 'yar aduwan ka yi gini ko ma zamanin yar addu'an ma baka yi gini ba siminti yana naira ɗari takwas ka kasa gini yanzu yana dubu biyu da ɗari hudu da ɗari biyar da ɗari shida yanzu ɗin ko kake gini sai Allah ba ruwan da tsada abu buki ne kawai ya baka shi kenan abu duk arhansa in ba ka da shi yana da tsada sana ko duk tsadan sa in kana da shi ba Kana da arha Thank you. to ka gani shi da yake magana da ya sayi takin a zamanin yar aduwa yanzu sai kace ce to yana zagin buhari ya sayar da takin a farashin zamanin buhari ba saboda haka shi buhari yana da alkhairai dubunai a jikinsa ba za a sani ba sai a sauka Allah ya tsare su kuma ya sa mu 'yan arewa mu waye mu so gabaninmu mu yi ta musu addu'a sai manzo Allah yake cewa sai suka bar jihadi anzalallahu bihim bala'an Allah zai saukar da wata bala'i a kansu falam yarfahu eh, ba zai dauke shi ba eh, anu da gare su hatta har ma yuraju udinakum har sai sun koma zuwa ga addinin su an gane ko sai sun koma zuwa ga addinin su walan yatruka aljihad illa man karihul al ba sa barin jihadi sai wanda suka yi mutuwa wa ta'allaqu bil dunya kuma suka yi riko da duniya eh wa ta'allaqu dunya kuma suka yi riko da duniya bi za don haka ga alan nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya asbab al-haqiqi sababi na haqiqa fi al qudus eh, annabi ya sanya sababi na haqiqa fi al qudus wajen kawayar kudus wa ghairi hada waninta min bulganil musulmina da garuka musulmi in ji mai wannan littafin ya ce ka dubi littafi na mai suna raubatul ba? za ka samu wannan bayani min bulganil musulmi daga garuka musulmi rajar ila hubbi duniya wa ya filmo ana koma zuwa ga son duniya da kin mutuwa dubi garuka musulmai da suka shiga halin matsaloli a duniyar yau falastinawa duk ne ya kawo musu matsaloli da ake ciki yau lafiya gobe ba lafiya ta wai wani abu bane gabanin ne suna son duniya to bi yanda rana daya zainul eh, abidina na tunisia aka yi bore aka wakace shi bi rana daya gaddafi aka yi bore aka wakace shi bi rana daya a nan sudan umar hassan al-bashir wasu shugabannin daga sun je sun ɗauki alaƙa da turawan nan na abin duniya su ka kana alaƙa da su a ƙasa ko suna maka zagon ƙasa su lokaci ɗaya su juya ta wannan ke shi sa idan mutum ya sa duniya gaban zai ƙasƙanta duk da mu yi misalan nan me mu Muhammad Yusuf ya ƙasƙanta, son duniya son shugabanci sun kai sun baro ta ya ko ana ƙaunarsa cikin mai duburi ka duba yanzu ya zama bala'i zazzafi ne ya kai sai ya baro san duniya da kan girma ya zan shugabansu a yi ta kaza a yi ta kaza an tarewa buratai hanya har aka yi waya da ba don son girma ba ba sai ce mabiyansu buɗe wuce da sai kenan duk wannan abin da ya shiga ba amma ita sai dai su zagaya sai yanzu da shan ya zagaya shi sama har inda ya zagaya kuma famarar da an tijaratu wannan ke sai ma da ƙalar na biyu sallallahu alaihi wasallam zala ta yi shuku saura kira an ta da'a alaikumul umama an ta ta da'a alaikumul umama su yi taron dangi al'umma su yi taron dangi akan ku ta da'a sai taron dangi a gaisuwanta a gaisuwanta a gaisuwanta kamata da al'akalata kamata ta da al'akalata kamar yadda suke eh, eh, taron dangi ka ta a suke taron dangi ana kirsa a yi taron dangi akan kamata ta da al'akalatu kamar yadda maciya cin abinci suke taron dangi ka samu saturai maciya abinci eh, an je gona an yi aiki an gaji aji abinci kamar yadda suke taron dangi ila kasatiha akan kwanon abincinka to saura kirs a yi wa al'ummar musulmai na duniya haka ko shi abin da muke ci an yi taron dangi akan musulmai wasu cutar da mu ta lafiya wasu cutar da mu ta ilimi wasu cutar da mu su ba wasu cikin mu makamai su ta kashe mu yanzu kowa babu wanda ya sa gaba kamar musulunci wani gwamna ne a kudu ne ya rusa masallaci mafi girma a state gwamnan riba greda ya sa mafi girman masallacin juma'a garin ya za ta kuma da mu baya ta jihar kiristoci ne to ba mu mamaki ba mu mun yan iska a yi a nan garin da sunan masu mulki ne su rusa mana masallaci don arna ya ga yi. abin mamaki da ko har ne yana yi musulmi yana yi eh, an ta sada'a alaikum al'umma kama ta sada'a al'akalatu ila kasasa shi ne yanzu halin da musulunci take ci ƙalu sabai suka ta amin illati amin illati na hannu yau mai idan ya rasu don ƙarancin mu ne ya manzo Allah za mana haka sai manzo Allah ya ce ƙala ya ce a'a bal antum kafiru yawma idin kafir ko a wannan ranar kuna da yawa walakin na kun gusa wa sai da ku shara ne ka gusa isaili kamar sharan magudanar ruwa kamar ayi ruwa ta koro ruwa ruwan nan ta shiga magudanar ruwa a cikin ruwa akwai ruwa akwai ciyawa akwai karmami akwai itace akwai kashi abu kala-kala a ruwan nan to haka musulmai suka wayi gari a rana kuma shi ne yadda muka waye a gari a yau shara ne mu a wuta isra'il kamar sharan da ruwa ya fararo wannan sai ce ba na ɗariƙa na bane a cutar da su wannan zai ce ba na ƙungiya na bane wannan ce ba na jam'iyyar mu ba jam'iyyanci ya shiga siyasanci ya shiga ƙungiyar ya shiga ɓangaren ya shiga wannan shi kuma arna yana mu kallon dukkan kuɗi ne shi annabi ce kuna nan gusa'un ka gusa'i sai kamar shara yanzu ka dubi ɗan libya gari ne mai daɗin zama tsaye ba suna tare da gaddafi a filin su babu talakan da afirka yake da gatan talakan libya don kana kai shekara ta kafa kawai sai ka je gwamnati gina maka gida ya ba ba shi ba an bar maka babu wani haya kai hatta 'yan libya suna karatu a ingila ba sun fi 'yan kasar ingila ɗin gada da suka dubi libya ɗin har na nawa ne a musulmai na mafi yawa ba amma ba samun ka wasu israel da turawa suka zuga su an gaddafi yana nuna su da yatsa turawa suka zuga su sai suka yi wa gaddafin bore da suka yi wa gaddafin bore sai aka sake turo sojojin turawa suna kashe bangaren gaddafi bangaren na suna ta kashe juna sojojin kwana kashe su shine yumribuna buyuta bi aydihim wa aigil kufar wanda fa'tabiru ya ahla Nigeria irin ne ai wannan dan jaridar Sahara wani kafir gumin kudu eh, kudun nan ya so mu yi revolution wa gwamnatin Buhari a yi juyin juya hali wanda aka kama shi dinnan ai eh, an kama ta an daure shi yanzu ba ya ce ya yana son mu yaka da wasu matsiyata karna a kasashen waje yanzu shi mun fara gwamnatin bore ai da boren zai kamari ne arewa don mu ai namu ne shi suna samun bara gurbinmu suna tsayin buhari suna kaza in matsala ya tashi a turo jami'an tsaro dole kuma rayuka zai tafi kana sannan kuma kasar ta rikice turawa su shiga sai aka ce musu an gane su da ne arewa ba ta waye ba amma yanzu arewa ta waye su ne ta iskantin su an san suna yi ba san suna yi to yanzu abin da ya faru a libya yanzu haka libya babu tsayayen gwamnati kawai kalin din kuna da karfi kawai sai ku kai mamaya gari mutane kawai ku kwashe abin da za ku kwasa ba suna ta nadama sun je sun kashe gaddashi. ɗan shi lafi ko wane ne ƙoƙarin ya za su yi su gama da familinsu to ba shi da yanzu abinda ƴan sudan suka yi ah, umar hassan albashir ba kafinsa irin wannan 'yan ah, ah, iraki suka yi ba ɗan shi an na northern alliance a afghanistan northern alliance suka shiga wannan faɗar abin a iraki suka hamɓarar da saddam har yanzu iraki ta yi sattalin to shine walakin na kun gusa ka gusa isai kamar shara dukkan iska in ya zuga mu sai mu yi bore shine matsala shi kuma dama idan ka samu daƙiƙi mutum shi baya tunanin me yasa ake bore kawai fadawa zai yi sai an gama sai sai jama'a me ya faru ne amma fa shi yanzu yanzu matsalolin boko haram nan da ake yi ba shi na abin da annabi ya faɗa ba mutum ne fa zai kashe ka kai ba ka san mai kai mishi ba shi ma bai san mai kai mishi ba sai ga kana garin ku sai a ɗauko wani a wani gari shi bai taɓa ganin ka ba sai a ba ka hoton ka sai a gayyato shi ba ire-iren wannan su ake gaita su kai su shag ibrahim su wane ne ba sai mutum ya zo sai a masa ka shi ya zo ya buɗe maka wuta kai ne kai ba baka sani ba don ba ku taba ma haduwa ba ballantana a ce kun ta san shi ma yanzu me kai mishi bai sani ba a shi ne irin masifar ba akwai wani boko haram da aka yi hira da shi shekarun baya irin ya zo ya tuba abu da wallahi yana da dama yin abu don ya taba daukar bindiga ya kashe wani dattijo ne shekara 80 zuwa 90 duk lokacin da ya rufe ido sai yana ganin dattijo na yi maka ai dai za su za su fada gar mutane sai ka harbi mutane domin mutane su kai musu ka ce boko haram ne to ka yi mana an ce sai ka je ne abu admita ma samun shi da wuya to shi ne irin rayuwa shi ne irin rayuwa da yanzu muke su ina aka dosa ba wanda ya sani sa najeriya ma ina aka dosa ka rasa ina aka dosa shi ne kira sai sabi suka ce mu musulman kaɗan ne a ne da kuna da yawa sai da ku shara ne kamar sharan da ruwa take korowa kowa kansa ya san wala yanzu annallahu min suduri aduwikum Allah zai cire a zukatan ku almahabata minkum farjini daga gare ku ku za su daina tsoron ku za su daina tsoro mana ba general alkali rana ƙasa eh, mutanen jos na menene yaran su biron suka kashe shi ba to mu a nan arewa a cikin maiduguri rana ƙasa ba kashe mamman shuwa ba general mamman shuwa kin ka wani arne yana kashe ka to dama ya ga kai ma naka yana kashe ka ne sun kashe mana wane sun kashe mana wane mu kuma wane nawa muka kashe sun kashe mana wane mu wane din nawa muka zaga suna abin da za ka duba tun da dai mun zama mun lalace yanzu ba ka duba shi malam jafar duk zargi ba a sa kiristoci a zargin su da sa ƙungiya kaza ko kaza ko kaza kuma duka musulmai ne har kisan albani wani kwarkwara ya zoce jinin su a kashe albani wai da sunan shekaru wannan yanzu wannan yanzu shi ya sa tun da mu ma muna kashe kanmu shi sa ba sa kwarjinin mu ba dole sai mun gyara wayan matsalolin wala yanzu annan lahu min suduri kuma almahabata muku Allah zai cire tsoronku a zukatan makiyan yanzu kirista ba karamin tsoron masallaci yake yi ba kai da kirista zai ga sallaya ko buta yana tsoron sallayar ko buta sai aka zo aka yi tantirin da'irin musulmi malalaci sai shigo masallacin da takalmi da bindigarsa da ga wani yayi rukuni ko aiki da ya tsarka masa a rasa shi in gwamnan rivers ya rusa masallaci malam jafar ba a masallaci ta kashe shi ba yana limanci da alaji arfi a isa ya masallaci ba har da isa aka yi ba kaje can dubda ba ba kaje wani ɗan sanda ba a masallaci yana wuce aka ya karbe shi ba har da sa hannun ɗan shi shine rayuwa shine rayuwa shafa Allah annabi ta Allah zai cire tsoron makiya a zukatan sun shiga na faɗa na rana tsaka sun kashe fitaccen malami duk da ɗan ɗari tsari amma malami ne musulmi shafa duk wani abin da za ka ga su arnan su mana kafin su mana mu yi wa kanmu kafin su yi mana mu yi wa kanmu to shi ne annabi ga kuwa Allah zai cire ƙwarjininku a zukatan makiwan sai manzo Allah ce wala yanzu fanna fi qulubikumul wahna Allah zai jefa tsoro a zukatanku Allah zai jefa muku wahana. qalu da ce wa mal wahana ya rasulullah me tace wahana ya manzo Allah qala kana bi hubbu dunya wa karahiyatul maut san duniya da kin mutuwa shine abinda Allah zai zarrabe mutane za su so duniya kuma za su yi tsoron mutuwa shi kuma mutuwa ba a maganin su sai an tinkari mutuwa kasa ba mu yi maganin boko haram ba sai da muka tinkari boko haram ba da itace ne da gora haka muka kore su abu daud ya rawato da ibn ibn da sanadi mai kyau fala izza liman lam yattaqilla babu izza ga wanda bai ji tsoron Allah ba ruwiya anna ali bin abi talib an rawaito lalle sai na ali dan abu talib Allah ya kara masa yarda kale ce man arada rina bila malin wanda yake son wadata ba tare da yana da kuɗi ba amma ya zanto yana da wadata ko da ba shi da kuɗi sannan kuma wahaibatan ya so jini eh, wahaibatan da jini bila sultan ba shi da wani mulki a hannunsa an gane ko ba shi da wani mulki a hannunsa amma ya zanto yana da ne kwarjini kuma ya zanto yana da wadata alhali ba shi da kuɗi a hannunsa ya zanto mai kwarjini kuma alhali ba shi da mulki a hannunsa an gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ah, yace ah, wa izzan ko ya samu izza bila asirin ba tare da yana da wasu dangogi masu ah, fada a ji ba falyattaqillah ya ji tsoron Allah ko eh, ya ji tsoron Allah fa inna Allah lalle Allah ya aba yana kin an yi zilla ya kaskanta man asahu wanda ya ne wanda ya saba masa Allah baya kaskanta wanda ya Allah ya ki ya kaskanta wani illa man abahu sai dai in me shi ya ne ya saba masa in me shi ya saba masa Allah zai kaskanta shi amma in ya saba masa ba annabi Yusuf bai saba Allah ba da aka sa shi rijiya sai da shi mulki annabi Ibrahim bai saba Allah ba da aka jefa shi a wuta sai da ya fito ci gaba da da'awa alkaram da kyan hali na sha bakwai karinci karinci wannan ya shafi kyauta da mutuntawa aljudu wal karam was saha duk ma'anar su daya aljudu kyauta alkaram so kyauta as kyauta hadha al-ma'ani wayannan ma'anoni ne al-mutaradifa wayanda suke goye da juna tadullu tana nunin ala badlil abdi bisa bawa ya bayar da ma la yahtaju ilaihi abinda baya buƙatar shi li muhtajin ga mai bukata ko ghairu muhtajin ko ga wanda ba mai bukata ba fa huwa fadlul fadl shirin bayar da abu na falala fa in kana ya kasance nazala ma yahtaju ilaihi ya bayar da ma yahtaju ilaihi abinda yake buƙata fa wal isar wannan isar mana abin da baka da bukatarsa ka ba wanda yake da bukatarsa wannan shi ne mai alkaram abin da kake da bukata ka ba wa wani mai bukata ya zama al'isar yani wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ka fifita nasa bukatar akan naka wala ba babu shakka ta'allukan ta'alluqan nafsi lalle ratayar zuciya bilmali da dukiya shadidu yana da tsanani kama ƙala ta'ala kama yadda Allah ya ce wa inna hu li hubbil khairi la shadid lalle dan adam game da son alkhairi mai tsananin so ne walil mali kuma dan adam eh, eh, eh, walil mali ma'ana dan adam yana da son tsananin son dukiya don sala wa inna li hubbil khairi la shadid walil mali zina dukiya kuma yana dauke da ado wa fitna da fitina wa zarawa da cutarwa ka da khamri kamar cutarwan giya yadda giya zai bugar da kai haka dukiya zai bugar da mutum a qul ta'ala Allah yana cewa zuyina linnasi an kawata wa mutane hubbu shahawati son abubuwan sha'awa minan nisa'i na mata wal banina da 'ya'ya wal qanatirin al da dama abun ajejjere suke zuwa farko yaro yana balaga me burinsa aure shine minan nisa'i ɗayan aure sai mai haihuwa shine walbalina daga haihuwa sai kuma ita bare ya tara a don yaransa shine walqanatirul muqamta qanatir zamin kintar kintar shine radali dari ma'ana wani kuɗi ne mai yawa walqanatir da kintarori ma'ana manya manyan kuɗi almuqantara waɗanda aka taskance su sura sai zai account ɗin kana cike da kuɗi min az-zahabi wal fiddati na zinari da azurfa kamar yau ka ce min ad-dollar wal naira amma Allah ce min az-zahabi wal fidda har yau ba yi kudin da yake zinari da azurfa ba in kana ganin a dala naira ɗari uku da sittin kai ba wani abu ne na kirki da dala ɗaya naira ɗari uku da sittin dinari ɗaya ko naira dubu sittin dinari ɗaya kak naira dubu sittin duk lokacin da dala kafin a da ya tafi shi da ke namina zahabi wal fidda wal khailil musawwama daga nan sai fara neman al khailil musawwama dawakai wal khaili da dawakai al musawwama ah, wayanda aka yi training din su musawwama horarru da dawakai horarru ko mu a yau menene da mai mukon dawakai manya manyan motoci motoci na alfarma wal an'ami sai ya so dabbobi yana da gandun daji yana da lambuna shine wal ardu amfa da gona kai salika mata'ul hayati duniya. duk wannan kayan dadi ne na rayuwar duniya sai Allah ya tsasa musu ashana wallahu inda indahu husnul ma'ab Allah a wajen kyakkyawar makoma yake ba wai Allah ya kushe wayannan ba a'a ya kushe mata babu addini an gane ko ya kushe yara ne babu tarbiyya ya kushe dukiya ne in ta hanyar haram ko kuma ba a ba da zakar shi an gane ko sannan kuma ya kushe su al'amin su al'ar ma'ana dai idan mu ya neme su eh, a ta hanyar da bai dace ba sai Allah madawacin sarki ce zalika mata'ul hayati duniya wannan jin daɗi ne na rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab Allah a wurinsa kyakkyawar makoma yake wa yaqulu kuma Allah yace ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq ayat az ali imran ayat 14 Allah yace ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun lalle alqawlan Allah gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatud dunya kada rayuwar duniya ta me ta ruɗe ku wala yaghurrannakum kuma kada ya ruɗe ku billahi ga Allah algharur mai hudarwa eh? to me nake ali imran sai ta shawo masha Allah Allah ya ya yi wannan su ya ku mutane inna wa'ada lahi la lalle alqawlan Allah gaskiya ne fala ta ghurrannakum alhayatid dunya kada rayuwar duniya ta ne ta roɗe ku wala ya kum kuma kada ya rode ku billahi ga Allah algharur meme me rudarwa wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi yana cewa inna li kulli ummatin fitna lalle ga kowane al'umma suna da ne fitna wa fitnatu ummati al-mal fitnar al'umma ta shine me kudi shine fitnar bana kun yanzu galibi dan siyasa da yake takara ba kudi yake so ba sanan dan fashi ba kudi yake so ba kinnafa ba kudi yake so ba sannan kuma su ma yan boko haram ba kudi suke so ba farko sun kafin su fara targetin wani ba banki suke target ba saboda ga fitilar wannan al'ummar akan kudi akan kudi Shirya kenan haka annabi ya ce liza don haka da ana Allah ta'ala Allah ya kira mu lil bazli mu bayar wal ata'i shi ma tun bayarwa a yi ta bayar da kudi a rika alheri a rika kyauta a rika sadaka fa qala Allah ta wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar ta hanyar Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku halaka wa ahsinu kuma ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son waye masu kyautata suratul baqara aya ta 195 fatahaluka halaka fil bukhl yana cikin rowa wal jasha'i da handama al hirsu ala dunya da kwadayi akan duniya to mutum ma zai wa babansa da ya fesa rowa zai wa babansa rowa ai rowa ya bashi kenan jama'a wasu nawa ne min kulobin daga zukatan da ta'allafat wa ta'allafa ta yi riko wa an fusun da zukatan da ta gayyara ta sauya wa sudurin da zukatan da shara'a ta buɗu bilbazli da bayarwa wal'aba da kyauta wal'adaya da kyaututtuka wa silak da sada zumunci wala makana yayin da ya kasance aljudu kyauta sajiyatun hali ne sajiyatun hali ne yamilu ilaiha yana karkata zuwa gare ta abqabu dabi'ar mutum alkali ne karinci haqqahu alislam sai musulunci ya zagaye shi ko ya lallabe shi musulunci ya lallabe shi kyauta haqqahu alislam musulunci ya lallabe shi da siyaji da mayakin alqurbi min allah samun kusanci da waye da Allah wa qala bi ridahu neman mai yardansa wal fawzu fil akhirah da rabautuwa a ina a lahira fada'ahu sai Allah ya kira shi ilal al-infaqi fi sabilillah zuwa ga ta hanyar Allah ibtigha'an don neman an yi tahawwala mutum ya kaura min adatin ila ibadatin daga al'ada zuwa ibada wato shi dan adam ko babu Allah babu addini babu komai dan adam ɗabi'arsa ne yana so ya kyautata wani an gane ko ɗabi'arsa ne yana so ya kyautata wani to kada ana ta kyautata wa junan ya zanto al'ada sai Allah ya mai da shi musulunci dan ya zanto kayi din ka samu lada a kai in ba ka ba yanzu aka da yawa wanda ba musulmai suna kyautatawa yanzu manya-manyan ƙungiyoyin da suke taimaka yanzu a duniya galibi ƙungiyoyin arna ne ha masu yaƙi da tarin fuka masu yaƙi da zazzabin sauro masu kaza masu kaza who suna kaza da yawa daga ƙungiyoyi na wani da ba musulmai ba to asalin ɗabi'ar ɗan adam yana son ya kyautata wani kaga ce to in kai ka kana ƙarƙashin musulunci kana da lada wa min sijiyatin kuma aka ɗauke shi daga ɗabi'a da aka ila ƙurba zuwa ga abin samun kusanci da Allah domin iradatu zikri inda na kuma aka ɗauke shi daga iradatu zikri neman suna inda na a wajen mutane har sai ka daina yin kusa ɗin wajen neman suna a wajen mutane ila iradatu zikri inda Allah ka yi ne ka dawo zuwa ga ah, neman suna a wajen waye a wajen Allah jumla ta ga cewa hada yazidul abd wannan zai kara wa bawa judan kyauta wa karaman da kadinci wa bazlan da bayarwa wa sakha'an da kyauta sai mu tsaya abu na mu faɗa na daidai Allah samu tare ya halaka kuskure ko kuma tuntuna sha Allah ya ce mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk